Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم farawa da sunan Allah mai rahama mai jinƙayi. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim a sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan fotowar ta ita ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya abubuwan za mu matar buku da yadda allah a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarin duniya da dumi su muna ɗauke da shirin nan na kokun san wanda yake kamo ko wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana sai shirin nan na afirka a yau sannan kuma mu karkare da shirin duniyar mu a yau da fatan za ku kusance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. Labarin duniya da farko ga kanunsu. jagoran juyin musulunci na iran ya taya mabiya addinin kiristanci munar kirsimeti rasha ta buƙaci hukumar nukiliya ta duniya da ta kauce wa zama 'yan ƙasashen turai akan iran saudiya za ta yi aiki da iran saboda karɓar bakuncin kofin duniya na ƙwallon kafa a shekara ta 2030 yanzu ga cikakkun labarun duniya jagoran jun juhal musulunci na iran ya taya mabiya addinin kiristanci munar kirsimati jagoran juyin musulunci na iran ayatollah sayyid ali khamenei ya rubuta a shafinsa na intanet cewa da a ce a yau isa alaihi salam yana raye a cikinmu to da bai yi taraddudin yin gwagwarmaya da jagororin zalunci da masu girman kai na duniya ba kuma da bai iya jurewa ganin miliyoyin mutane da suke fama da yunwa ba waɗanda kuma manyan ƙasashe masu takama da ƙarfi na duniya ne suka mayar da su 'yan gudun hijira ta hanyar yaƙe-yaƙe a jiya laraba 25 ga watan nan na disamba ne mabiya addinin kirsanci musamman ma dai mabiya ɗari roman katolika suke bikin kirsimati ta haihuwar annabi isa alaihissalam shugabannin gwamnatin iran dai suna taya kiristoci 'yan ƙasar mana zagayowar wannan rana sojojin yaman sun sanar da kai wa haramtaccen ƙasar isra'ila hare-hare da jirage marasa matuƙi kakakin sojan yaman janar yahaya sari ne ya sanar a jiya laraba da marici cewa sojojin ƙasar sun kai hare-hare har biyu da jiragen san marasa matuƙi zuwa yankunan yafa da askalan da ke haramtacciyar ƙasar isra'ila janar sari ya ce harin farko dai sun kai shi ne akan wata cibiya mai muhimmanci a yafa da ke tsakiyar haramtacciyar ƙasar ta yahudawa yayin da hari na biyu suka kai shi a wani yanki na masana'antu da ke askalan a kusa da gaza janar sari ya ce sun kai harin ne dai domin taimakawa falasinawa da ake zalumta kuma harin mataki ne na biyar a jerin hare-haren da suke kaiwa haramtacciyar kasar isra'ila kakakin na sojan yaman ya kuma kara da cewa za su ci gaba da kaiwa haramtacciyar kasar ta yahudawa hare-hare har sai an kawo ƙarshen yakin gaza da kuma ɗaukewa yankin takunkumi. kusan kwanaki hudu kenan dai a jere da sojojin na yaman suke kai hare-hare da jirage marasa matuƙi da kuma makamai masu linzami akan muhimman cibiyoyin haramtacciyar ƙasar isra'ila falasɗinawa sun tarwatsa tankar yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta merkaba a gaza rundunar shahid izuddin al ta tarwatsa tankar yaƙi samfurin merkaba da kuma kakkaɓo jirgin sa maras matuƙi na 'yan sahayoniya a sansan nusrat da ke gazan bugu da ƙari wani da ke cikin mayakan na rundunar ta ƙasa ya yi nasarar matsawa kusa da sojojin mamaya inda ya tarwatsa wani bom a cikinsu da hakan ya yi sanadiyar jikata da kuma halakar da dama daga cikinsu a ranar talata ta gabata madin rundunar ta ƙasam ta fitar da wani faifan bidiyo da ta baiwa sunan farautar macizai da a ciki ta nuna yadda ta yi wa sojojin sahiyoniya kwantan bauna da hakan ya yi sanadiyar halaka da jikkata da dama daga cikinsu a gabashin garin baitulahiya tun a shekarar da ta gabata ne dai a ranar bakwai ga watan oktoba haramtacciyar kasar isra'ila ta shelanta yaƙi a kan al'ummar gaza wanda ba komai ba ne sai kisan kiyashi da kuma na kare dangi a kan falasinawan ya zuwa yanzu dai fiye da mutane dubu arba'in da biyar ne suka yi shahada yayin da wasu dubun da bata suka jikata har yanzu da akwai wasu dubban mutane da dama da suke kwanciya ƙarƙashin baraguzai da ba iya kai ga fito da su ba saboda rashin kayan aiki da kuma ci gaba da kai hare-hare babu ƙaƙƙautawa da sojojin sahiyoniyar suke yi to kuna tare da radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta irin kai tsaye daga nan birnin tehran rasha ta buƙaci hukumar nukiliya ta ƙasa da ƙasa da ta kauce wa zama 'yar koren ƙasashen turai a kan iran mai magana da yawan ma'aikata harkokin wajen ƙasar rasha maria zakharova ta faɗa a jiya laraba cewa abin da muke zato daga hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa shine ta kasance 'yar baruwanmu a cikin batun da ya shafi siyasa zakharova ta ƙara da cewa a kan iran abin da muka tsammata daga hukumar ta makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa shine ta nuna halayyar 'yar baruwanmu jami'ar Diplomasiya ta rasha ta kuma ce ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suna da masaniya a kan cewa ƙasashen yamma ne suka kawo cikas a cikin yarjejeniyar nukiliyar iran amma tehran a yaushe tana nuna cewa a shirye take ta yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyanta. a wata hira da shugaban hukumar ta nukiliya ta ƙasa da ƙasa rafael grossi ya yi da kamfanin dillancin labarun italiya ansa yariya cewa iran ta wato ta tara tataccen uranium da za ta iya sarrafa shi a fagen aikin soja iran ɗin dai ta yi watsi da wannan batu na grossi inda shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran muhammad islami ya ce ba zai zama karɓaɓɓe ba a ce hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa tana tuhumar iran alhali tana kau da kai daga ɗaya ɓangaren saudiya za ta yi aiki da iran saboda karɓar bakuncin kofin duniya na ƙwallon ƙafa a shekara ta 2034 jakadan ƙasar saudiya iran ya ce ƙasarsa za ta yi aiki da iran lokacin da za ta karbi bakoncin wasannin kwallon kafa na duniya a shekara ta 2034 jakadan na saudiya iran abdullah bin sa'ud al-ansi ya bayyana hakan ne dai a yayin da ya gana da ministan wasanni da samari na iran ahmad Duniya-Mali a jiya laraba ɓangarorin biyu sun tattauna hanyoyin da za su yi aiki tare a lokacin da saudiya za ta karɓi bakuncin wasannin ƙwallon ƙafa na duniya al'anzi ya ce iran tana daga cikin ƙasashe mafi muhimmanci a wannan gasar wasannin da za a yi kuma muna son buɗe tattaunawa a tsakanin manyan jami'an ƙasar a kan yadda za mu yi aiki tare gabanin saudiya ta karɓi bakuncin wasannin ƙwallon ƙafar ana shi gefen ministan wasanni na iran ya jaddada cewa ƙasarsa tana cikin shirin yin aiki tare da saudiya ɗin a cikin fagen wasanni da kuma ci gaban matasa hakanan kuma ministan ya yi ishara da yadda a shekara mai zuwa saudiya ɗin za ta karɓi bakuncin wasannin haɗin kai na ƙasashen musulmi tare da cewa iran ɗin za ta halarci wannan wato waɗannan wasannin da tawaga mai ƙarfi to ƙarshen labarin duniyar kenan To ma saurare bayan da aka majin labaran duniya yanzu kuma sai a gya zama domin a ji jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka haɗa da wato sharhin bayan labaru shirin nan na kokun san sai kuma shirin na Afirka a yau sannan mu karkare da shirin duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu da mu ji dukkan waɗannan shirye-shiryen ɗaya bayan ɗaya kuma da haka muke ban kwana da ku. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka sharhin bayan labarunmu na yau zai yi magana dangane da taron ƙungiyar ƙasashen musulmi masu tasowa D8 a takaice karo na goma sha ɗaya wanda aka gudanar a birnin alkahira na ƙasar masar da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a jiya alhamis ce aka gudanar da taron ƙungiyar kasashen musulmi masu tasowa wato da ta takaice karo na goma sha ɗaya a birnin alkahira na ƙasar masar kuma shugaban ƙasar iran masu pezeshkian na daga cikin shugabannin ƙasashen ƙungiyar da suka sami halittar taron Masud Pezeshkian shugaban ƙasar Iran a jawabin da ya gabatar a safiyar Alhamis a taron ƙungiyar karo na goma sha ɗaya ya bayyana cewa ƙasarsa a shirye take ta gina hasashe na samar da bankin D8 saboda ci gaban tattalin arziki ƙasashe membobi a cikin ƙungiyar. Kamfanin dillancin labaran IP na ƙasar Iran ya nakalto shugaban yana bayyana muhimmancin aiki tare na ƙasashen ƙungiyar. don bunƙasa tattalin arzikinsu ya kuma yi kira ga ƙasashen su aiki tare a ɓangarori daban-daban don ƙara saurin bunƙasar tattalin arzikin ƙasashen musamman a daidai lokacin da ƙasar masar take jagorantar ƙungiyar a jagorancin karɓa-karɓa da ƙungiyar take yi shugaban ya ce yana fatan ƙasar masar za ta yi ƙoƙari ta samar da ci gaban a zo a gani a lokacin da take jagorantar ƙungiyar da kuma aiki tare a bangarori daban-daban a cikin kasashe membobi a cikin kungiyar dangane da matsalolin tsaro a yankin gabas ta tsakiya kuma shugaban ya yi allah wade da yakin da hamfi kasar isra'ila take jagoranta a gaza fiye da watanni goma sha hudu da suka gabata da kuma abin da take yi na mamayar ƙarin yankuna a ƙasar syria da kuma hare-haren da take kaiwa ƙasashen lebanon da kuma yemen shugaba pezeshkian ya ce sojojin gwamnatin kusa isra'ila suna ci gaba da kisan falasɗinawa maza da mata da yara wanda ba sa ɗauke da makami shugaba pezeshkian a wani wuri a jawabinsa ya ce abinda hamji isra'ila take yi a gaza ya saba dukkan dokokin kasa da kasa da suka hana irin wa'annan kisan kare dangi sannan ya buƙaci haɗin kan ƙasashen musulmi don fuskantar wa'annan ayyukan ta'addanci wanda kasar isra'ila take aikatawa tare da taimakon amurka da kasashen yamma ya ce haɗin kan kasashen musulmi ne kawai zai iya kawo ƙarshen halin da wasu kasashen yankin suke ciki har ila yau a wani bangare na jawabinsa shugaban ƙasar iran ya bayyana cewa akwai buƙatar kasashen na d8 su kafa asusun ci gaba na ƙungiyar wanda zai tara kuɗaɗe na jari na kowace ƙasa daga cikin ƙasashen ƙungiyar wanda kuma zai zama ginshiƙin haɓakar harkokin kasuwanci a tsakanin ƙasashen ƙungiyar guda takwas ya ce ƙasar iran a nan ma a shirye take ta jagoranci kafa wannan asusun ta zuba jari na ƙungiyar ta d8 ya ce ƙungiyar d8 wata babbar kasuwa ce ga ƙasashen ƙungiyar don haka wata dama ce ta haɓaka tattalin arzikin ƙasashen gaba ɗaya daga ƙarshe shugaban ya tunatar da shugabannin kasashen ƙungiyar da kuma wakilansu kan cewa cika alkawali yana da matukar muhimmanci a musulunci don haka ya kamata duk abin da ƙungiyar ta amince ta kuma tsaya a kai to a tabbatar da cewa an aiwatar da alkawulan da aka ɗauka kamar yadda aka tsara babban sakataren ƙungiyar farfesa abdullahi imam a mai da martani ga shawarin da shugaban ƙasar iran masud pezeshkian ya gabatar ya gode masa ya kuma yi fatan sauran kasashen kungiyar za su taimaka don ganin an tabbatar da wa'annan shawarwari sannan ya yaba jumhuriyar musulunci ta iran kan irin rawar da take takawa a cikin kungiyar tun bayan kafata ya zuwa yanzu ya yi kira ga kasashen kungiyar su yi amfani da irin ci gaban da ƙasar iran take da shi a ɓangaren ilimi da fasaha ya buƙaci 'yan kasuwa ƙasar iran su yi amfani da wannan damar don samun kasuwa a cikin mutane kimani biliyan ɗaya da ɗigo biyu da ƙungiyar take da su shugaban fezikiyan dai ya haɗu da shugabanni da kuma manya-manyan jami'an gwamnatoci na sauran ƙasashen ƙungiyar banda haka ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya halarci taron ministocin harkokin waje na ƙasashen ƙungiyar ta d8 wanda aka gudanar a birnin na alkahira kwana guda kafin taron shugabannin ƙasashen shi ma a ganawarsa da takwaransa na kasashen kungiyar abbas arakci ya gana da hakan fadin ministan harkokin wajen ƙasar Turkiyya, inda suka tattauna sabbin al'amura da suke faruwa a yankin asiya ta kudu tare da mai da hankali kan abubuwan da suke faruwa a ƙasar syria da kuma halin da ake ciki a gaza manya-manyan jami'an diflomasiyyar ƙasashen biyu dai sun jaddada buƙatar da kuma muhimmancin manya-manyan kasashen musulmi musamman kasashen t8 na hada karfi da karfe don kawo ƙarshen ta'asan da hamshe kasar isra'ila take aikatawa a cikin kasashen musulmi musamman a zirin gaza lebanon da kuma syria masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 131 da suka gabata a ranar irin ta yau, wato 26 ga watan Disamban shekara ta 1893 aka haifi Mao Tse Tung, madugun gwagwarmaya da fada da sarakunan kasar China karkashin jami'ar gurguzu ta kasar. A shekara ta 1921, Mao tare da wasu abokansa suka kafa jam'iyyar gurguzu a kasar China. kuma shekara ta 1934 ya jagoranci wata zanga-zanga ta mutane wanda adadinsu ya kai dubu ɗari daga kudu zuwa arewacin ƙasar ta china domin nuna rashin amincewarsa da mulkin kama karya na sarki chion chak ce a wannan zanga-zanga da mutane dubu sittin ne suka mutu sannan kuma a shekara ta alif tara da arba'in da tara bayan yakin duniya na biyu suka sami nasara kan sarki sannan kuma aka kafa gwamnatin gurguzu a ƙasar china mawa kuma ya ci gaba da iko da kasar har zuwa mutuwarsa a shekara ta 1976 masu saurare ko kun san cewa shekaru 21 da suka gabata rana irin ta yau wata girgizar kasa mai karfin ma'aunin rica 6.8 ta auka wa garin bam a kudancin kasar iran wadda ta jawo asarori masu tarin yawa da suka hada da na rayuka da kuma dukiyoyi masu yawa mutane kimanin dubu arba'in da ɗaya ne dai suka rasa rayukansu a wannan girgizar ƙasa yan da kuma wasu duban dubata kuma suka samu munanan raunuka ba ga kuma fiye da rabin gine-gine na birnin bam sun rushe birnin bam da an gina shi ne tun fiye da shekaru dubu biyu da suka gabata wanda kuma yana ɗaya daga cikin garuruwan tarihi a ƙasar iran inda ya shahara da ganuwarsa wadda aka gina ta tun shekaru dubu biyu da suka gabata wadda masu yawon bude ido daga ko'ina cikin faɗin duniya sukan je wurin wadda kuma ita ma girgizar ƙasa din ta rusa wani ɓangaren ta. masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha tara da sa gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan disamban shekara ta 2004 ake wata girgizar kasa wadda ita ma ta auku a tsakiyar tekun indiya a yankin asiya ta gabas girgizar kasa dai wadda ta kai karfin ma'aunin rica tara wadda ta samar da igiyar ruwa masu karfi da tsawo da kuma ake kiran su da tsunami wanda hakan ya shafi kasashe da dama waɗanda suke gabar ruwa a yankin kasashe yi sun hada da indonesia sri lanka malaysia thailand da kuma kasar india an kesa cewa girgizar kasar ta karkashin teku ko kuma tsunami ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 220 ta kuma sanadiyar mayar da mutane fiye da miliyan biyu 'yan gudun hijira da kuma haddasa asarori masu tarin yawa da aka kesa cewa sun kai na ɗaruruwan biliyoyin daloli masu saurare ko kun san cewa shekaru arba'in da biyar da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan disamban shekara ta 1979 rundunar red army ta tare soviet ta fara kai farmaki a kan kasar afghanistan tare da mami kasar mamayar kasar afghanistan da yi a cewar sabbin shugabannin rasha ana ɗaukar sani a matsayin ɗaya daga cikin manyan manyan kurakurai da fadar kremlin ta yi a bisa manufofi na kasashen ƙetare yunkurin mamayar tare soviet wanda ta yi wa afghanistan an yi shi ne bisa dalilai na neman taimakon barak kamal daga hukumomin tarayyar soviet na lokacin kamal ya kwace mulki a kasar afghanistan a wani jin mulki wanda ya jagoranta washe garin mamaye kasar tun daga wannan lokaci ne dai mayaka waɗanda aka fi sanin da mujahidi a afghanistan suka taso kuma suka shiga gwabzi yaki da sojin red army na tarayyar soviet wanda yawan su ya kai kusan dubu ɗari da talatin amma duk da cewa dai sojin tarayyar soviet sana da manyan makamai makuma kuma mujahideen sun yi musu mummunar barna a ɗaya hannun kuma amurka wadda ta ɗauki dunkulewar daular tarayyar soviet da afghanistan a matsayin babbar barazana ga muradinta ta yi gogayya da sojin tarayyar soviet ɗin afghanistan ta hanyar taimakon siyasa da talan arziki da ma na soji wanda take baiwa wasu ƙungiyoyin afghanistan ɗin masu yaƙi da tarayyar soviet sakamakon mamir da tarayyar soviet ta yi wa afghanistan na tsawon shekaru goma ya yi sanadin mutuwar mutane masu tarin yawa da kuma jikatar wasu da dama a kasar karshe dai saboda sauyin da aka samu sakamakon ci gaba da yakin na afghanistan hakan ya tilasta wa jami'an tarayyar soviet ficewa daga kasar watan fabrairun shekara ta 1989 daga karshe masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau allah yi wa sayyid ali akbar barbarish fitaccen dan gwagwarmaya da gwamnatin sarki sha a kasar iran rasuwa an haifi said ali akbar a shekara ta 1942 a garin zarin shahar wanda yake lardin isfahan sannan kuma ya kammala karatunsa na firamare da na sakandare da kuma na jami'a a isfahan bayan jin juhalin musulunci da aka yi a kasar iran ya yi aiki a wurare da dama kuma ya rike mukamai daban-daban ciki har da ma'aikatar ilimi sannan kuma ya zama wakili a majalisar dokokin kasar iran allah yi wasa da ali akbar rasuwa a ranar irin ta yau a asibitin saduki wanda yake birnin isfahan bayan fama da rashin lafiya Afirka a yau. Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun sanarwar da sojojin Sudan suka fitar ne cewa dakarunsu sun kwato sansanin sojin Alzurk da ke yankin Darfur ta Arewa da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka mamaye lamarin da ya haifar da wani gagarumin sauyi a yakin da ake yi a kasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. sojojin sudan da dakarun haɗin gwiwa da ke ƙawance da su sun kwace sansanin soja na alzurk Arzuk dai yanki ne mai nisa a lardin Darfur ta Arewa da ke cikin sashi da ya haɗa kan iyakoki tsakanin ƙasashen Sudan, Chadi da Libya. tun a shekara ta 2017 dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka ɗauki alzur a matsayin sansaninsu inda suka kafa manya-manyan ababen more rayuwa da suka hada da makarantu asibitoci sansanin horas da dakarunsu ma'ajiyar man fetur da alburusai da manyan kayan aikin soji baya ga filin jirgin sama na sojoji da ke ci gaba da karɓan kayayyaki tare da jigilarsu zuwa filayen saukar jiragen sama masu yawa a yankin Umm Badar da Hamrad alshek a arewacin jihar Kurdufan. Bayan barkewan yaƙi a Sudan a ranar 15 ga watan Afrilun shekara ta 2023 Arzuk na ɗaya daga cikin manyan sansanoni da dakarun kai ɗaukin gaggawa suke karɓan tallafi daga ƙasashen Chadi da Libya. Jiragen saman yakin sojojin Sudan sun sha yin lugudan bama-bamai kan sansanin na Alzur a cikin watannin da suka gabata a wani yunƙuri, na neman lalata kayayyakin tallafi da dakarun kai ɗaukin gaggawa suke samu daga masu goya musu baya daga wajen ƙasar. Gwamnan yankin Darfur Mini Arko Minawi a wata sanarwa da ya aike wa shafin watsa labarai na Sudan Tribune ya bayyana cewa an shafe sa'o'i biyar ana gwabza kazamin faɗa tsakanin rundunar haɗin gwiwa tsakanin sojojin Sudan da mayaka da suke goya musu baya a shiyar arewacin Darfur. da mayakan dakarun kai ɗaukin gaggawa inda aka rusa dukkanin sansanonin da ƙungiyar rapid support forces ta kafa a kewayen sansanin na alzurk domin kare sansanin inda ya kara da cewa yanzu haka dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun yi hasarar babbar kafar samun kayayyakin tallafi musamman makamai da ya hada su da kasar libya faifan bidiyo sun watsu a tsakanin jama'a yadda suke nuna sojojin sudan da mayakan da suke goya musu baya suna yawo akan wata mota mai silke a sansanin alzurk kuma rahotanni sun bayyana cewa rundunar sojin sun kwace makamai masu tarin yawa baya ga motocin yaƙi guda casa'in da suka hada da motoci masu sulke talatin lamarin da ke nuni da kasancewar kwamandojin soji da dama na cikin sansanin har ila yau jiragen yakin sojojin sudan sun shiga kazaman fadace-fadace inda suka yi ta lugudan bama-bamai a wuraren da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka mayar da su ma'ajiyar bama-bamai a cewar majiyoyin soji Wannan rikici ya ɓarke ne a hamadan arewacin Darfur a daidai lokacin da ake ci gaba da gwabza ƙazamin faɗa a birnin Alfashir, fadar mulkin jihar Darfur ta Arewa tun a watan Mayun da ya gabata tsakanin sojojin ƙasar da dakarun da suke mara musu baya daga ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a ɓangare guda da kuma dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces da magoya bayansu. yunkurin dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces na maido da sansanin alzurk ya ci tura bayan wani gagarumin gangami da mayakan sa kai daga yankuna da dama suka kawo dauki ga sojojin sudan suka killace sansanin da suka hada da mayakan yankunan kutum melit kabkabiya sarab amra jabal amir da da alƙubba ko da yake a halin yanzu dakarun kai ɗaukin gaggawa suna yada sanarwar cewa sun kwato yankin tare da sansanin na alzurk amma labarai da suke biyo baya suna nuna akasin haka Masu lura da harkokin yaƙi a Sudan da dama suna ganin ƙwace sansanin Al-Zurk da sojojin Sudan suka yi a matsayin wani muhimmin sauyi na yakin da ake yi a ƙasar wanda ke haifar da mummunar sakamako tare da dagula harkoki da janyo gibi ga kwamandojin da suke jagorantar rundunar Rapid Support Forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa. Lamarin da kan iya kai ga ƙara ƙwato wasu yankuna da hakan zai kusato da yiwuwar kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar. Arzuk dai shine babban sansanin da ake samun kayayyakin da ake zuwa da su daga kasashen Libya da Chadi domin ƙarfafa iko da arewacin Darfur wanda ake ganin tamkar wani mummunan rauni ne ga dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces a fannin dabaru da raunana ƙarfin gwiwar ƙungiyar ta Rapid Support Forces. baya ga muhimmancin yankin kuma waje ne da ke matsayin hedkwatar zamantakewar zuriya da kalu kuma ana ɗaukarsa a matsayin cibiyar zamantakewar kabilar mai ɗauke da dukiyoyinsu kuma na ɗauke da hukumar gargajiyar al'umma na wajen wanda yake ɗauke da wakilcin mai anguwar jama'ar da kalu kuma ɗan uwa ne ga mahaifin muhammad hamdan da kalu hamidati jagoran dakarun kai ɗaukin gaggawa ana sa ran mayakan dakarun kai ɗaukin gaggawa za su yi saurin ƙoƙarin ƙwato yankin daga hannun sojoji da magoya bayansu musamman ganin yadda ƙungiyoyi masu goyon bayan dakarun kai ɗaukin gaggawa ke ta yawo a shafukan sada zumunta na yanar gizo tare da gudanar da neman taron gangami domin ganin an ƙwato arzok da a halin yanzu ya fice daga hannun ƙungiyar rapid support forces faduwar sansanin alzur lamari ne da zai sa sojoji da dakarun haɗin gwiwa da ke ƙawance da su su ɗauki matakan neman ƙwace iko da manyan biranen jihohin darfur da garuruwan aljanaina da zalinge da inyala da kuma abdu'in musamman idan ƙoƙarin amurka ya yi nasara na daƙile kwararar tallafi da dakarun kai ɗaukin gaggawa ke samu daga ƙasashen da suke tallafa musu har ila yau hakan zai rage matsin lamba da birnin alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa ke fuskanta wanda dakarun kai daukin gaggawa suka killace tun a watan mayun da ya gabata domin yankin alzurk shine hanya mafi mahimmanci na samar da kayan aiki da na mayaka ga dakarun kai daukin gaggawa da ke ƙara ƙarfin killace birnin alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa kuma shine ɗaya tilo daga cikin manyan biranen jihohi biyar na yankin darfur da baya ƙarƙashin dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces Wataƙila faɗuwar sansanin Alzurk daga hannun dakarun kai ɗaukin gaggawa ta sanya janyewar mayakan ƙungiyar ta Rapid Support Forces daga wurare daban-daban, misalin arewacin Kurdufan, Aljazira da kuma kogin Nilo. a wani yunkuri na ƙarfafa tsarin maido da sansanin alzurk wanda kuma hakan zai ƙara haɓaka ikon sojoji a yankunan da aka janye musamman jihar aljazira da fadar mulkinta wad madani wanda sojoji suka tsaurara matakan killace birnin Sojojin Sudan da ƙawayensu sun sanar a ranar Lahadin da ta gabata cewa sun samu cikakken nasarar karba iko da yankin Wad Hawar da kuma sansanin Alzurk da dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces suka mamaye da filin jirgin sama na soji da ke arewacin Darfur. Ahmad Mustapha mai magana da yawun rundunar haɗin gwiwa na masu yaƙi da masu ɗauke da makamai a Sudan da ke ƙawance da rundunar sojin ƙasar runduna ce da ta haɗa kai da mafi yawan masu ɗauke da makamai a darfur da kuma masu aikin sa kai ya bayyana cewa a cikin wata sanarwa da ya fitar rundunar haɗin gwiwa ta kammala ƙwace iko da yankin wadi hawar da kuma sansanin alzurk Sanarwar ta ce an fara kaddamar da farmakin soji a waɗannan yankuna ne a safiyar ranar Asabar da ta gabata, inda rundunar haɗin gwiwa ta karɓa iko da sansanin soji na dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces da suka haɗa da Bir Mariki, Bir Shalla, Donki Majuwar, Bir Jibril, Donki da Haim. har zuwa sansanin soji na alzurk na rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa mustapha ya bayyana cewa a yayin farmakin rundunar haɗin gwiwa ta kashe tare da raunata akalla mayaka 700 daga cikin abin da ya kira sojojin haya na rapid support forces tare da kame adadi mai yawa daga cikinsu sanarwar ta kara da cewa rundunar haɗin gwiwa ta kuma tarwatsa motocin sojoji sama da 122 a samaman da ta gudanar tare da kwace adadi mai yawa daga cikinsu sannan kuma ta kwace iko da filayen saukar jiragen sama na soji guda biyar na dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces A nasa ɓangaren Mu'tasim Saleh, sakataren siyasa na ƙungiyar adalci da daidaito mai ɗauke da makamai a yankin Darfur, wanda ke cikin ƙungiyar haɗin gwiwa da ke goyon bayan sojojin Sudan ya ce, sojoji da dakarun haɗin gwiwa sun mamaye sansanin al A sanarwar tashi ya yi la'akari da cewa sansanin Alzurb ne mafi girma a cibiyoyi na soji da kayayyakin aiki ga mayakan 'yan tawaye na dakarun kai ɗaukin gaggawa kuma babbar hanyar samar da tallafi da ke zuwa musu daga wajen ƙasar. a gefe guda kuma rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa a cikin wata sanarwa da ta fitar tana cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa sun sake kwace iko da yankin alzur tare da fatattakar abin da suka bayyana a matsayin masu wuce gona da iri rundunar ta rapid support forces ta kuma zargi abinda ta kira kungiyoyin haya da aikata laifukan nuna kabilanci a kan fararen hula marasa tsaro a yankin da kona dukiyoyi da kuma lalata rijiyoyin ruwa kasuwanni gidajen fararen hula da cibiyar lafiya a cewar sanarwar A gefe guda kuma shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya yi kira ga ɓangarorin biyu da ke rikici a Sudan da su ajiye makamansu bayan yakin shekara ɗaya da rabi da ya addabi ƙasar bisa la'akari da cewa hanya ɗaya tilo ta warware rikicin ƙasar ita ce tsagaita buɗe wuta tare da komawa kan teburin tattaunawa. Macron ya faɗi haka ne a ziyarar da ya kai ƙasashen yankin ƙahon Afirka. ya kuma ce bayan wata ganawa da firaministan ƙasar habasha abiye ahmad suna kira ga ɓangarorin biyu da ke rikici da juna su ajiye makamai kuma dukkanin masu ruwa da tsaki a yankin da za su iya taka gagarumin rawa wajen kawo maslaha da za ta amfanar da ƙasar ta sudan da su tsoma baki domin ganin an kawo ƙarshen yakin wanda babbar maslaha ce ga al'ummar sudan da ta ɗanɗani kudarta sosai bayan bullar yakin Macron ya kara da cewa hanya ɗaya tilo da za ta iya warware rikicin Sudan ita ce tsagaita buɗe wuta da gudanar da zaman tattaunawa da zai haɗa da ƙungiyoyin fararen hula waɗanda suka taka gagarumar rawa da kuma yin fice a lokacin juyin juya hali a ƙasar da ya kawo ƙarshen mulkin tsohon shugaban ƙasar Umar Hassan Albashir a shekara ta 2019. tun daga tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa suka fara yaƙi a tsakaninsu tare da gudanar da ayyukan ta'addanci da ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu ashirin yayin da sama da miliyan goma sha hudu suka rasa matsugunansu suka koma 'yan gudun hijira a cikin sudan da kasashen da suke makwabtaka da kasar a cewar alkaluman majalisar ɗinkin duniya da hukumomin yankin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 Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma Shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 0098 9,500,6,86,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka haɗa da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu dubi ne akan muhimmancin saƙonin da suke tattare da mai da martanin da sojojin ansarullah na ƙasar Yaman suke yi a kan haramtacciyar ƙasar Isra'ila. da kuma jiragen yakin amurka da burtaniya da suke a doron ruwa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana kyakkyawan misali da ƙasar yaman take kafawa ya kamata ya zama abin alfahari ga dukkanin duniyar larabawa da ma musulmi domin kuwa har yanzu suna cikin filin daga ana bugawa da su domin kare al'ummar falasɗinu a wajen yin hakan kuwa suna ƙalubalantar manyan ƙasashen duniya da suka yi ƙoƙarin daƙile hare-haren da suke kaiwa faɗuwar jirgin saman amurka na yaƙi yana a matsayin wani sabon ƙalubale da amurkan take fuskanta a cikin yammacin asiya wato gabas ta tsakiya ruwaya amurka ta nuna cewa jirgin saman ya faɗo ne daga kuskuren da ta yi wato ita ce ta harbo wannan jirgin nata da kanta tana ƙoƙarin nuna cewa abin da yake faruwa wani lamari ne na daban nesa da faffaɗan hoton halin da yanayin da ake ciki a wannan yankin sai dai kuma masu bin diddigin abubuwan da suke faruwa a cikin wannan yanki hatta a tsakanin Amurka wanda suke sharhi da bin diddigin dukkanin abin da suke faruwa suna shakko a kan wannan ruwayar ta amurka don haka suka gaskata ruwayar da mutanen yaman suka fitar ta cewa su ne suka kaɓo wannan jirgin na amurka kakakin sojin amurka janar yahaya sari ya sanar da cewa sojojin ƙasar yaman sun kakkaɓo jirgin yaƙin amurka da hakan ya daƙile wani harin da amurkan da birtaniya suke kaiwa ƙasar yaman a wannan lokacin bugu da ƙari a daidai lokacin da jiragen saman amurka da birtaniya suke kaiwa ƙasar ta yaman hare-hare su ko yamanawan sun aike da jiragen san marasa matuƙi suna kai wani babban hari a kan jirgin ruwa mai dakon jiragen yaƙi na amurka hakanan kuma sun harba wasu jerin makamai masu linzami masu fakafakai a kan wannan babban jirgin na dakon jiragen yakin amurka jirgin dakon yakin amurka mai suna uss harry truman shi ne wanda aka kai harin sai kuma wasu jiragen yakin na ruwa su ma an kai musu farmaki sanarwar da janar yahaya sare ya yi ta kunshi cewa adadin jirage marasa matuki da suka harba sun kai takwas sai kuma makamai masu linzami waɗanda su kuma sun kai goma sha bakwai a yayin wannan harin dai sojojin na yaman sun kakkaɓo jirgin saman yakin amurka samfurin f-18 hakanan kuma sun tilasta mafi yawancin jiragen saman da suka kai harin ficewa daga sarin samaniyar yaman suka koma cikin iyakokin ruwa na ƙasa da ƙasa a cikin ruwan red sea shi ma babban jirgin ruwan na dakon jiragen yaƙi harry truman ya janye daga inda yake kusa da yaman ya tafi can nesa arewa kusa da iyaka da saudiya saƙon da mutanen yaman da suka aike shi ne ba su karɓar wargi ba za su yarda da a keta hurumin ƙasarsu ba kuma ba za su dakatar da ta gaza faɗa ba to muhimmancin wannan mayar da martani da suke yi abinda sojojin yamma ɗin suke yi yana da matuƙar muhimmanci daidai da sauran abubuwan da suka faru a baya wannan ne ya sa makiya suka aika jiragen yaƙi tun farkon fara yaƙin wajen kawo yaman hari suke kuma kaiwa cibiyoyin mabambanta na ƙasar hare hare yaman ɗin ba ta ɗauki lokaci mai tsawo ba ta mayar da martani ta mayar da wuta ta hanyar amfani da wuta ko kaɗan bai kamata a ɗauke man a matsayin wata ƙasa ƙarama wacce ba za ta iya mai da martani ba tana mayarwa da amurka hari hakanan ita ma birtaniya ta fuskanci martani daga hare-haren da ake kai mata saboda ta shiga cikin kaiwaye hari. haramtacciyar ƙasar isra'ila ma tana fuskantar hare-hare daga ansarullah musamman ma dai a kwanakin bayan nan da haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ta fara tsokanar yaman da kai mata harhare. a cikin mako ɗaya na bayan nan mutanen yaman sun kai wa haramtacciyar ƙasar isra'ila harhare da makamai masu linzami kusan guda hudu. wani daga cikin makamai masu linzamin da aka harba ya sauka kai tsaye a tsakiyar birnin tel aviv a kan wani filin wasa wanda ya tarwatsa shi baki ɗaya hatta jiragen da suke kusa da shi da kuma wato gine-ginen da suke wajen disin tarwatse daga cikin muhimman abin da aka iya fahimta daga sojojin yaman shine cewa sun tashi daga masu mayar da martani zuwa masu kai hari domin takawa abokan gaba burki hare-haren da suke kaiwa da makamai masu linzami da kuma jiragen san marasa matuki. yana nuni da ci gaba sosai a fagen dabarun yaƙi da hargitsa lissafin abokan gaba harin da sojojin na yaman suka kai wa jirgi mai dakon jiragen yaƙi na uss harry truman yana nuni da gagarumin sauyin da yake tattare da su asalin yaƙin mutanen yaman wannan hari yana nuni da ƙarfin da sojojin yaman suke da shi wanda kuma abokan gaba za su iya fuskanta matuƙar suka ci gaba da kaiwa wato yaman ɗin hari a ƙarshe kuwa sojojin neman sun tilasta wa ayarin jiragen yakin amurka janyewa daga kusa da ruwan ƙasar yaman zuwa arewa da tekun red sea kusa da iyaka da saudiya abin da hakan yake nufi shine cewa lokacin da amurkan take kai da komowa a kan doron ruwa da jin cewa ita ce sarauniyar ruwa ta duniya ya kusa zuwa ƙarshe ko kuma a ce aƙalla ya samu koma baya aƙalla dai a cikin wannan yankin da ta aiko da ayarin jiragen ruwan yaƙi domin nuna wa ƙasashen yankin ƙarfin da take da shi to baya ga abin da yake faruwa a kan doron ruwa na yadda ansarullah suke mayar da martani babu ƙaƙƙautawa da makamai masu linzami a kan wuraren mabambanta na haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman ma dai a tsakiya da kuma birnin tel aviv a duk lokacin da ansarullah laɗin ta harba makami mai linzami kuwa to ana samun waɗanda suke jikkata a tsakanin 'yan sahiyona idan ma ba su mutu ba amma a ɓoye wasu sanadiyar faɗuwar makamin kai tsaye wasu kuma daga baragozai bayan an kakkaɓo shi bugu da ƙari kafin watsa labarun na 'yan sahiyoniya suna bayyana cewa kau kaɗan janar yahaya sari baya gajiya domin daga lokaci zuwa lokaci yana fitar da bayani na harin da suka kai wa haramtacciyar ƙasar isra'ila abin da hakan yake nufi shine cewa ya manta da damar da za ta zama ƙasa mai ƙarfi fiye da yadda take a yanzu a nan gaba ƙasa wacce taɓa ta sai an shirya Abin da saƙon ƙarshe yake ƙunshe da shi shine cewa yaman a shirye take wannan shine abin da yake cikin saƙonnin da said abdulmalik alhusi yake aikewa a kowane lokaci idan ya gabatar da jawabi to masu saurare za mu da sa'aya a nan saboda cirinmu ƙurarre ne kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.